الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر شيخنا وبارك في امه ومتعه بالصحه والعافيه وحفظه من كل سوء ومكروه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد ثم اخبر عن سئه جهنم وأنما وأنها كلما ألقي فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول هل من مزيد وأخطى من قال إن ذلك للنفي أي ليس فيه مزيد والحديث الصحيح يرد هذا التعويل ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأنها وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع إهداها أن يكون أوابا أي رجاء إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره قال عبيد بن عمير العواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الثانية أن يكون حفيظا قال ابن عباس لما ائتمنه الله عليه وافترضه وقال قتالة حافظ لمن استودعه الله من حقه ونعمته ولما كانت النفس لها قوتان قوة الطلب وقوة الإمساك كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواحيه فالحفيظ ممسك نفسه عما حرم عليه والعواب المقبل, المقبل على الله بطاعته الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه فلا تصدق خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله الرابعة قوله وجاء بقلب منير قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله وقيفة الإنابة وقوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero a nan kano a wannan yammaci na laraba yau muna 28 ga watan rabi'u tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'i wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu Abdullahi, muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 15 cikin wannan littafi ah, inda za mu tashi daga kan faɗarsa sun akhbara an sa'ati jahannam an sa'ati jahannam wa annaha kullama ulqiya fiha taqulu hal min mazid wa akhta man qala inna dhalika lin nafi ay laysa fiya mazid wal hadith as-sahih yurd hadha at-ta'wil malaka thumma akhbara an sa'ati jahannam sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin girman yalwar jahannama wa annaha kullama ulqiya fiha kuma ita jahannama duk sanda aka zuba mutane aka wato jefa mutane cikinta taqulu tana cewa hal min mazid shin akwai ƙari malai cewa akhta'a man qala inna zalika lin wanda yace wannan magana korewa ce to yayi kuskure ai laysa fiya mazid wato cewa babu babu wato wurin karbar kari a cikina babu buƙatar kari a tare da ni wal hadithu sahihu yaruddu hadha ta'wil yace hadisi sahihi yana raddin wannan fassara a nan yana ishara zuwa ga fadar Allah subhanahu wata'ala inda Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari bayan ya yi umarni da a jefa wai kalkiya fi jahannama kulla kafarin ani manna illa alkhairi mu'tadin murib الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قليله ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بذلام للبعيد أو ما أنا بذلام للعبيد sai ce yau ma na kolo da jahannama ba ta fata kolo halin zai bayan allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin kafiri da za a zo da shi kuma a ba da shaida a kan irin aika-aikar da ya yi da kuma husumar da za ta barke tsakaninsa da mala'ika ko tsakaninsa da shaidaninsa da ya batar da shi sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya daka musu tsawa cewa la taqtasimu ladayya kada ku yi husuma kada ku yi jayayya a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku da gargadi da gargadin narko gargadin azaba ma yubaddalu qawlu ladayya ba a canza magana a gabana wa ma ana bizallamin lil 'abid kuma ni ba mai zaluntar bayi bane to a ranar a wannan lokacin Allah ce yau mana kolin jahannama a wata ƙira'ar yau mai talati shin kin cika Allah wata ala zai faɗi wannan domin ƙara jefa tsoro a cikin zukatan kafirai waɗanda Allah wata ala ya yi ne na jefawa a cikin wannan wutar jahannama saboda haka a gabansu za su ji ubangiji yana tambaye ta halin talati shin kin cika fatakulu sai ta ce hal min mazi shin akwai ƙari to kaga wannan akwai ban tsoro musamman ga wanda yake tsammanin jahannaman za ta cika a zo a rasa inda za a tashi wataƙila wannan ta ta hayi to sai ya tana cewa akwai ƙari ne akwai ƙari ta gaba maganar shi ya kuɓuta ka wannan jefa tsoro ne a cikin zukata to shine malam ya ce wanda duk ya ɗauki wannan magana da ce hal min mazid cewa korewa ce wato tana cewa babu ƙari ma'ana ta cika makil yanzu babu gurin sa wani abu ya ce to wannan fahimtar ko wannan fassar kuskure ce a malamai sun yi saɓani magabata game da wannan ibarar halimin mazid shin korewa ce ko tabbatarwa ce wato tabbatarwa ce cewa wato alimin mazid tana tambaya ne cewa akwai ƙari wato tana neman ƙari ne ko a tana nuna cewa ta cika babu masaka tsinke a cikinta wannan saɓani ne kuma zaɓaɓɓe ba wai daga baya baya ba saɓani ne a cikin salaf eh, ibnu jarir al a tafsirinsa ya kai so duka saɓanin guda biyu wannan magana da ibn qayyim yake fadar cewa kuskure ce an ruwaice ta cikin ruwayoyi guda biyu daga abdullahi dan abbas an ruwaice wannan cewa ya ce wa halfiya makanin yuzadu fi kamar ce shin akwai wani wurin da za a ƙara a ciki na ma'ana babu guri ta riga ta cika to wannan ibn hajar al-asqalani ya ambaci wannan ya danganta shi zuwa ga ilmi abi hakim a cikin littafin sa tafsir kuma ya rauna raunana wannan ruwaya ruwaya da ta tabbata daga abdullahi dan abbas cewa wannan istifhami ne wato talabul talabul ziyada ce istizada ce nema take a kara mata ba wai tana bayanin cewa ta cika bane babu masa kafinci wannan shine abin da ya inganta daga abdullahi dan abbas amma akwai wannan ruwaya da aka rawaito daga gare shi wanda take cewa tana nuna cikarta ne ba wai tana neman ƙari ba a cikin littafin aljami bangaren tafsir na abdullahi ibn wahab aljami na abdullahi ibn wahab bangaren tafsiri ya kawo ruwaya daga mujahid ibn jabr shi ma ya fassara ta da irin haka wato hal min mazid tana cewa hal fi yamin sa'a wato shin akwai wata yalwa ce a cikina wato akwai wani sauran wuri da ya rage a cikina wato daidai da yadda aka ruwaita daga abdullahi dan abbas da sanadin ya inganta ba to shi ma wannan ruwayar ta mujahid an kawo ta amma ba a kawo sanadinta ba a cikin dai littafin aljami na abdullahi ibn wahab da yake buge ba a faɗa mana sanadin wannan ruwaya daga ikrima ba hakanan nan ibn hajar a cikin fathul bari ya kawo ruwaya cewa daga ibn jarir al-bazari daga alhakam ibn aban daga ikrima shi ma almajirin abdullahi dan abbas ne shi ma ya fassara hal min mazid cewa cewa tana cewa ai hal min madkhal akwai wata mashiga a ciki na wato ita ma ita ma wannan ruwaya kamar korewa ce kamar tana nuna cewa babu wani wuri da ya rage babu wata masaka tsinki da ya rage a ciki na to yana ma ibn hajar ya ambace ta a cikin fatal bari amma babu ita a cikin littafin ibn jami'ul bayan na ibn jarir al-tabari babu wannan ruwayar da ya jingina wa ikrima ibn jarir al-tabari ya kawo duka ra'ayukan biyu yace kuma an yi sabani akan wannan ma'ana sai kawo ma'anar ta biyu ma'ana ta farko shine cewa ma min mazid cewa babu babu babu wato gurin kari jahannama tana fadawa ubangiji cewa babu wani kari kuma tana faɗa masa haka ne lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya diddigensa a cikinta kamar yadda zai zo cikin hadisi bayan ya sanya ta a cikinta fayan ba, ba'daha ila ba'd sai sashin wutar jahannama ya tattaru zuwa sashi wato ta haɗu ta takuru ta matse jikinta gaba ɗaya to a lokacin ne za ta ce qat ko qati qati wato hasbi hasbi ya ishe ni ya ishe ni ya ishe ni to a wannan lokaci ne sai ya ce da ita hal min mazid alim talati shin kin cika ce hal min mazid wato akwai gurin akwai wata masaka dinki da ta wato wannan bayan ubangiji subhanahu wataala a alaiha qadamahum بعد أن يضع رب العزة عليها قدمه بايا أبجد يا أولى بذلك أكانتا فعلوك تشيني ذات مضيج كنت تماما في تنبيت كنتك فتشيتو أي بابك بابكم صورا مسافاتك بابك مولي أتشكينا وكذا أن كوري واتي هل من مزيد زي زمان كوري واجه kuma wannan tambayar a yadda wannan ra'ayin yake za ta kasance bayan ubangiji subhanahu wata'ala wada'a alaiha qadamahu kamar yadda zai zo a cikin hadisin anas da kuma hadisin abu huraira radiyallahu anhuma sannan ya kama ana ta biyu yadda take cewa hal min mazid ma'anarsa zinni Allah a karo a karo ce kin cika ta ce akwai ƙari ne ma'ana in akwai a karo in akwai a karo to ya ce bayan ta faɗi haka shine ubangiji kuma zai sanya digadigansa a kanta to a lokacin ne bayan fayan zawi ba'duha ila ba'd sai sashinta ya tattaro zuwa ga tashi sai ta rika cewa qati qati qati qati ko qat qat wato hasbi hasbi ya ishe ya ishe ya ishe to wannan shine ra'ayi na biyu ibnu jarir at-tabari ya jayar da wannan ra'ayi na biyu cewa shine rajihi kuma hujjarsa shine hadisan da suka zo akan wannan akwai hadisi a cikin sahih bukhari wanda shine anan ibn al-qayyim shi ma yayi amfani da ishara zuwa gare shi cewa saboda wannan hadisin wancan tawili na farko wato fassara ta farko tana da rauni kuskure ce akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira da yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tahajjatul jannatu wan nar faqalat an-nar uthirtu bil mutajabbirin wal mutakabbirin وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا وتر أو الجنة وتا ذاتي مسو وذاتي وبين الجاهلية أتكانوا sai wuta ta ce ofirtu bil mutakabbirina an zaɓa mun wato masu girman kai masu jabberanci an zaba mun ‘ya'ya waɗanda za su cika ni masu girman kai da jabberanci ita kuma aljanna sai ta ce mali ni kuma me ya sani me ya sani babu waɗanda za su shige ni illa zo a fa'un nan sai mutanen da suke rauna na wasa ƙaƙuhun da waɗanda ba kowa ba ba komai ba waɗanda ba a ɗauke su a bakin komai ba wato a saƙi suna ala min nan da mutane ba su ɗauke su a komai ba su ne za su cika shiga aljanna to shi ne Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa aljanna anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi ke aljanna rahama ta ce nake tausayawa ko nake jin kan wanda na ga dama da ke daga cikin bayina sannan sai ce wa wuta innama anti azabi u'azzibu biki man asha'u min ibadi sai kuma azaba ta ce da nake azabtar da wanda na ga dama daga cikin bayina wali kulle wahidatin minhuma mithluha kowace zan cika kowace zan cikata da da jama'arta fa amma an-nar fala tamtali'u hatta yada'a rijlahu annabi ce to amma ita wuta ba za ta cika ba har sai Allah subhanahu wataala ya sanya kafarsa Fata kolu sai ta ce qat ma'ana hasbi hasbi ya ishe ya ishe fa hunalika tamtali to nan ne za ta cika وينزوي بعضها إلى بعض ساشن سا هو يزوى بعضها إلى بعض ساشن سا وترزوى بساشي ويزوي بعضها إلى بعض سلم ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا الله بزي ذالي جوالي لبتكين باين سبا الله بزي ذالي قيل لبتكين باين سبا فأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا إذا كما الجنة سأل الله سبحانه وتعالى ya halitta mata wasu sababbin halitta wanda halitta mata wasu halittu sababbi to wani shine hadisin hadisin Abu Huraira da yake gaya mana cewa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna da wuta za su yi wato musayan hujja ko kuma za su yi jayayya a tsakaninsu akwai wato masu inkarin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna inkarin wannan hadisi cewa ta yaya za a yi wuta wuta wani jurum ne wanda ba a san shi yana yana firici ba ya za a yi magana aljanna ma shi ma wani guri ne ya za a yi a ce guri ya yi magana saboda ka sai suke inkarin ta suke inkarin hadisi cewa ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba kuma wannan ah, cikin ƙarirayen abu huraira ne to kaga wannan suna ƙoƙari ne su yi wa ƙudurar ubangiji iyaka cewa ah, Allah subhanahu wata'ala ba zai iya sanya aljannar ta yi fili ba aljanna mahalli ne wuri ne wuta ma wuri ne da Allah ya halitta duk cikin halittun Allah ne ba zai iya sa su yi filici ba to kaga anan sun yi wa ubangiji subhanahu wata'ala sun yi wa ƙudurarsa, sun iyakance ta kuma sun jingina wa Allah da tawa duk da cewa sun manta ubangiji subhanahu wata'ala shine ya bawa komai kirkin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana lokacin da fatu za su yi shaida wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allah allati antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un lokacin da fatu za su yi shaida akan abinda mutane suka yi aikata za su rika cewa lima shahidtum alaina ta yaya kuka iya ba da shaida a kanmu sai ce an tsakana Allah da zai an tsaka kulle shi Allah da ya ba wa kowa damar firici shi ne mu ma ya ba mu kaga wannan ya nuna ubangiji su wata ala shi ya ba wa duk mai firici firici saboda haka mai zai hana in ya so aljanna ta yi magana ta yi magana Allah subhanahu Ta'ala. ya faɗa mana cewa ƙasa za ta yi shaida idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu ita ne ƙasa tuhaddithu menene hadith tana ba da labarin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha to wanda zai yi wannan me zai hana ya ba wa aljanna da wuta bilci me zai hana ya ba su bilci sai dai in ayar qur'anin ma za su ƙarya ta su ce ita ba abu huraira ne ya cusa abu ba dai shi aka tsana ba da ga an samu abu sai a jirga masa a ce ƙarya yi wa nan sallallahu alaihi to ga ayoyin alqur'ani duk suna nuna cewa wasu abubuwan da ba su furici a alƙiyama ubangiji zai ba su damar furici ubangiji subhanahu wataala ya jingina abubuwa zuwa ga shamadan Allah su subhanahu wataala ya jingina tasbihi تأتمر قصتنا وتسبه له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبه بحبه ولكن لا تفقهون تسبيحهم فيك الأجية تشي واتمتنا تسبيه وقصتنا تسبيه ألا تباقوا فهنت فضافوا فهنت فضافوا غالبا فراك أبنجتي سبحانه وتعالى يا ابن بلرو لا, لا برتامنا تشيوا آه. ولا ننجمادات وانجزي أنا إيساس إبريج سنة ما يجبوني بماجي suna yi mu ne mamaci annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yake cewa inni la a'lamu hajaran bi makka innahu la yusallimu alayya inni la a'rifu wal an hadisi yana cikin sayo muslim yace na san wani dutse a makka yana mun sallama to duk sanda annabi ya zo wucewa ta gaban su zai masa sallama annabi yace na san shi har yanzu na san shi eh? annabi sallallahu alaihi wasallam yana mukhataba da jamadat yana magana da abubuwan da suke ganin su ba masu mafirci ba abinda ba ma annabi yana lokacin da ya hau dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar da Usman dutsen Uhud ya yi jirgi annabi sallallahu alaihi wasallam ce usbut Uhud fa inna ma alayka eh, fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan Uhud nutsu kai dutsen Uhud ka nutsu ba wasu ne a kanka ba sai annabi da siddiƙi shi ne sayyidina abubakar da kuma shahida ne shahidai guda biyu umar da usman ya aka yi annabi ya masa magana annabi cewa jabalun a uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen uhud dutse ne da yake son muke son shi annabi ya jingina masa ya jingina masa soyayya yana nuna soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda haka mu ma muna san shi Ku kututturen dabino bai yi alhanin ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wato bakin cikinsa ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina hawaye kudu ba akan sa sai da annabi ya rallashe shi wannan duka abubuwa ne wannan sun tabbata bitawatur cewa waɗannan jamadat suna firici kuma Allah yana iya zaɓa su dama ya firici don haka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtajjatil jannatu wan nar kawai sai wani ya bushi iska ya ce wai ƙarya ake ya za a yi aljanna ta yi magana ya za a yi bayan ga shi nan alkur'ani duk yana nuna mana cewa waɗannan jamadat su ma ubangiji subhanahu wataala ya sa musu ihsas irin nasu law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متسدعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله دامن سوفر دون القرآن أكن دوسي دا لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا دا كابنش من ميتسقا تدكي متصدعا ميتسقا جيوة تبور الله صبور تبور الله shi ne anan Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labarin yadda aljanna da wuta za su za su jayayya a cikin jayayyar wani abu na shakwa na kokawa ya fito wanda shi yasa Allah subhanahu ya lalace kowace kowace ubangiji subhanahu ya faɗi hikimar da ta sa ya halicci ta ita wuta Allah subhanahu ya ce aljanna ya ce anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi ke rahama ta ce da nake tausaya ma wanda na ga dama daga cikin bayina sai kuma wuta azaba ta ce wa azibu biki man asha'u min ibadi wa li kullin minhum mil'uha to ash-shahid anan shine fa amma an-naru fala tamtali hatta yad'a rijlahu a wata ruwayar hatta yad'a rabbul izzati qadamahu a wata ruwayar hatta yad'a al-jabbaru qadamahu dukkan su ruwayoyi ne waɗansu suke tabbatattu har ubangiji rabbul izza ya sanya wato diga ko diddigansa ko kuma ya sanya kafarsa to wannan shine ma'anar yawma Kulu li jahannama halim talati fa taqulu hal min mazid za ta rika cewa hal min mazid hal min mazid a karo a karo a karo hatta yada'a rabbul izzati qadamahu alaiha akwai ruwayar hatta ya za'u fiha qadamahu akwai ruwayar hatta ya za'u alaiha qadamahu saboda akwai mu'tazila wanda su ne sarakan ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su shiga kwakwalen su ba suka ce za a ce rabbul izzati zai sanya kadaminsa wato diddigensa ko kafarsa a cikin jahannama bayan Allah subhanahu ya nuna cewa ababen bauta na ƙarya su ne za su shiga su ne za su shiga wutar jahannama na kuma masu abudu na min dunin lahi hasabu jahannam an tumlaha waridun لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ce laukana aula ya alihatun da a ce waɗannan abubuwan da kuke bautawa ababen bauta ne da ba su shiga wuta ba ka ce to Allah ya ce ababen bautar ƙarya su ne za su shiga wuta ya aka yi shi zai sa kafa sa wuta saboda haka suka ƙaryata abin to shi ne ibn taymiya yake ce ai lafazin hadisin biyu ne me yasa suka dau fiha ba su dau alaiha ba eh me yasa ba su dau alaiha ba alaiha ba na nuna cewa ya shiga cikin ta ba ce alaiha fi tis'ata ashar eh? mala'iku da suke gadin a cikin abin nan alaiha Allah ce alaiha fi sa'ata ashar ba wai ciki ana kona su ba to saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yace da yace da wuta ya abin da lokacin da ya sanya sa a ciki sai wutar yazmi ba'daha ila ba'd sai sashin ta ya hade da sashi saboda haka a lokacin take cewa qatqat wato ya isa ya isa haka na imamu bukhari ya sake fitar da riwaya daga Anas ibn Malik anas ibn malik ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce yulqa fi nari wa taqulu hal min mazid hatta yadha qadamahu fa taqulu qad qad za a yi ta jefa mutane wato yan wuta a cikin wuta za a yi ta jefa su a cikin wuta har sai ubangiji ya sanya diddigensa sai wuta ta ce kas kas ya isa ka ya isa ka ya isa ka to kabari ya kawo waɗannan ruwayoyi ya kawo wasu banda waɗannan ko kuma lafuzan daban-daban da fuskoki daban-daban to bayan ya kawo sai yake cewa wa aulal kaulai min zalika indi bis maganar da ta fi zama daidai a cikin maganganun nan biyu na fassara hal min mazid da aka samu daga magabata yace qawlu man qala huwa ma'ana istifada maganar wanda yace ana nufin tana neman kari ne hal min akwai tsari akwai tsari ba wai tana da ta cika babu wurin sa ba hal min shay'in addaduhu kamar tana cewa akwai abin da za a kara mun ibnu jarir tsabar ya ce abin da yasa muka faɗi wannan kuma muka ce shine aulal qawlayn bis-sawab li sihhati al-khabari an rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda magana ingantacciya da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo hadisin abu huraira kamar da muka ce ya kawo hadisin anas ta fuskoki daban-daban ya ce to fadar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin ruwayar anas ruwayar anas cikin cikin musnad imam ahmad yake cewa la tazalu jahannam taqulu hal min mazid jahannam ba za ta bushe ba tana ta cewa hal min mazid shin akwai ƙari shin akwai ƙari hatta ya za'a rabbul izzati qadamahu har sai ubangiji rabbul izza ya sanya diddigar kaga kenan za ta yi ta faɗar haka ba za ta cika ba har sai an wannan abin ya faru sannan sannan ta ji cewa ta cika ya ce ki wannan dalilin wazifun ala anna zalika bi ma'anar istizana wannan dalili ne karara da yake nuna cewa hal min mazid hal min mazid kari take nema kari take nema ba wai tana nufin ya ta cika ba la bi ma'anar nafi ba wai tana korewa cewa babu gurin wato abin nan kari ba yace li anna qawluhu la tazalu dalilun ala ittisal qawlin ba'da qawl to la tazalu yana nufin cewa wannan magana tana da alaka da waccan wato ba za ta gushe ba ana ta kara mata har har sai Allah subhanahu wataala ya yi mata wannan to ba ba ba ibn jarir al-tabari kadai ba wanda suka rinjaya da wannan fassara har ibn atiya abu muhammad ibn atiya da littafin al-muharrar al-wajiz shi ma a tafsirin ta abin da yake shine wato yake marin jayi yake cewa wallazi yatarajjahu fi qawli jahannama hal min mazid anna haqiqatu haqiqa wannan magana ta jahannama hal min mazid gaskiya ne ita ce take faɗa daga cikin hujjojin da ya kamata ma mu faɗa da suke cewa za a yi aljanna da wuta su yi wuta da shi nan hal min mazid duk da akwai wanda suke tawaye ta wai khazana ne suke fada haka ba ita ba shi kuma Allah ta yawma naqulu li jahannama sai suka ce ai akwai mahduf yawma naqulu li khazanati jahannama ranar za mu cewa masu gadin jahannama ba wai ta jahannama ba to kaga irin wannan kutsi malam na ba zai da ba ni to shine ibnu atiyya yake wannan maganar hakika ba wai wani majalisi bane wa annaha qalat zalika wa hiya ghayru mal'a kuma ta faɗi wannan halbin mazid akwai tsari a lokacin bata cika ba wa huwa qawlu Anas ibn Malik to wannan ita maganar Anas ibn Malik wa bayyana zalika al sahihu as-sahih al-mutawatir kuma hadisi sahihi mutawatir ya tabbatar da wannan saboda haka wannan ra'ayi da ibn qayyim irin jayir ba wai shi kaɗai ba da ya rinjayar da wannan kusan wannan shi ne maganar da tafi ƙarfi cikin maganganun magabata haka nan shi ma ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa mujallal na sha shida, shafi na arba'in da shida zuwa da arba'in bakwai, an masa tambaya akan wannan wannan ayar ya ba da ansa akan wannan ayar karshe yake cewa wato a farkon ansa sai yake cewa a sahih cewa magana sahihiya wannan wutar jahannama ce take faɗa ala sabilit talabi ta hanyar neman ƙari a yi min ziyadatin tuzadu fiya akwai ƙarin da za a yi wa mun saboda haka tana neman ƙarin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya mata alkawarin zai cika ta da su la'amla anna na la'amla na jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in Allah ya alkawarin zai cika lalle zai cika jahannama da mutane da aljanu da mutane gaba daya to tana neman a ƙaro mata mutane da aljanu har sai ta cika kamar yadda aka yi mata alkawari kamar yadda ya zo a cikin ya ce kamar yadda ya zo a cikin sahihai ne sai ambaci hadisin abu huraira sannan ya ce to yayin da za ta ce hasbi wato katsi katsi katsi katsi ba tare da ishba ba katsi kaka ce katsi katsi ko kuma ka yi su iskar ka ce kat kat tana nufin wato ya ishe ni ya ishe ni to yayin da za ta faɗi haka to shi shikenan ta wato abin da ake zuba mata ya ishe ta shi kenan ba ta buƙatar ƙari yanzu ya ishe ta to shi ne ya ce kaga a lokacin ba cewa ta sake yi ba halmin mazid ba ta sake cewa halmin mazid ba tun da an an gama abin nan cika ta da abin da take buƙata to daga lokacin sai ta haɗe jikinta wannan matsi jikinta ta shi zai sa ta ji cewa ta cika ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam fa yadau alaiha qadamahu li fi'atiha domin ubangiji ya mata alkawarin zai cika ta to wannan shine abinda ibnu taymiya yake fara har ma yake ƙari da cewa kaga wannan yana nuna cewa ita aljanna za a iya samun waɗanda za su shige ta ba tare da sun yi wani aiki na alkhairi ko ɗaya ba Allah ya zuba su a cikinta saboda a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma yunshi'u laha amma aljannatu fayunshi'u Allah laha khalqan aljanna kuma sai Allah ya masa ya masa wata sabuwar halittu daban to kaga wasu sababbin halittu ne aka yi sababbi waɗanda ba su ma zauna duniya ba ballantana a nemi su yi wasu ayyuka a ce su yi sallah azumi zakka sadaka waye duk ba su yi wannan ba amma Allah ya sa su aljanna saboda saboda ita aljanna kamar yadda yace rahmati rahamata ta ce ita kuma rahamar ubangiji wace a kulle shay shiga aljanna babin ihsani duk wanda ya shiga aljanna kyautatawa ce Allah ya masa ba wani abu ya saya da kudinsa ba ba wai wani abu ne ya biya farashinsa aka bashi ba ballantana ce kai ya na ganka mai ka bayar aka saka kai ma insani an gane kowa da ihsanin ubangiji yake da rahama su kawai take shigar da shi game da annabi ya faɗa saboda ka ita aljanna ba magana cewa sai dole wanda ya taɓa yin wasu ayyuka sannan zai shige ta gashi dai fayun shi ulaha khalqan fayun shi ulahu laha khalqan sabanin wutar jahannama sabanin wutar jahannama ita ubangiji subhanahu wata'ala yana sanya bayansa ne waɗanda ya ba su umarni suka kangare waɗanda suka saba mata kangararru masu laifi su ake horawa a cikin shi yasa za ga a cikin hadisin da aka yi ma'ambaci jahannama a ƙarshe sai ya ce fala ya a rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar komai sauraka ita ba a shigar da wani gidan a wato jahannama ba tare da laifi ba to anan ibnu ya yi wannan ishara ne zuwa ga wani lafazi da ya zo a cikin sayar bukhari a wannan hadisin na Abu Huraira akwai lafazin da yazo cewa ita ma wuta yunshi'u lin halkan khalqan fayamla'uha bi cewa ita ma wuta za a samar da wasu sababbin halitta ne waɗanda Allah zai zuba su a ciki yayi eh, wasu halittu sababbi sai zuba su a cikinta sai ta cika akwai ruwaya da ta zo a cikin Sayul bukhari ta hanyar ibrahim sa'ad daga salih ibn kaisan daga al'arash daga abu huraira a ciki yake cewa amma aljanna fa inna allaha la yazlimu min khalqihi ahad amma ita aljanna Allah baya zaluntar wani daga cikin bayansa wa innahu yunshi'u lin-nari man yasha fayulqawna fiha ita kuma wuta za a halitta mata wasu sababbin halitta a zuba mata su a fata kolo halmin mazid halmin mazid halmin mazid da faɗa haka hasa uku to wani ruwaya ta cikin sayar bukari wani ruwaya a cikinta akwai abin da malamin hadisi suke cewa alkal alkal shine ka juya lafazi ka sanya wani ba a mahallinsa ba kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu hurairah سبعة تظلهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله النبي يفعل متاني بقي دا الله يكساس أتكين إنو أرسلان الدباب إنو أتكتاش أتكين سيو مسلم أقوي لفظ ديزو آه، لفظ صحيح لفظ شين أتكين سأقوي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه da mutumin da ya ba da sadaka har ya zanto hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba wannan shine lafazin sahihi to akwai lafazi makulub da zo a cikin sahih muslim wanda aka juya hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimaluhu ya ba da sadaka har hannunsa na dama bai san abin da hannunsa na hagu ya bayar ba to kaga an juya lafazin to wannan shine malaman hadisi suke cewa al-hadithul maqlub hadisin da za a juya lafazin a mai da gaba ta koma baya baya ta koma gaba a juya hukuncin to suka ce wannan shi ma abin da ya faru a cikin su kenan maganar cewa a halarci sababbin halitta a zuba a wuta ba haka take ba za a yi sababbin halitta ne a zuba su a aljanna ba a wuta ba to shi yasa ibn al-qayyim yana da wani littafi sunan shahadil arwah ila biladil afrah hajjul arwah ila biladil afrah a cikinsa mujalladi na farko shafi 754 zuwa biyar taba'ar alamul fawaid ya zo da wannan mas'alar da wannan batun hadisin da aka samu kalbi a cikinsa a yake cewa hadisin ya juyewa wani daga cikin marwaita hadisin ne amma yadda bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa ya kawo shi da lafazin da wa ammal janna fa yunshi wallahu laha khalqan khalqan akhari wannan shine abin da yazo a cikin bukhari bukhari bayan ya kawo wannan kuma ya kawo wancan lafazin dan yayi bayanin wato dan ya ishara zuwa ga kalbin da yake cikin sa ba wai yana kawo shi dan ya kawo ya kawo lafazin da yake sahihi ingantacce sai kuma ya kawo lafazin da aka samu wato wannan juyewa a ciki malamai da dama duk sun yi ishara zuwa ga wannan kuskure da aka samu a cikin wannan lafazin kamar abul hasan al-qabisi yadda ibn hajar ya nakalto daga maganarsa cewa duka hadisan da suka zo babu inda aka ce za a yi wa wato abin aljanna a wutar jahannama wasu sababbin halitta a zuba a cikinta ce duk hadisai da suka zo ba haka suka ce ba yana ishara zuwa ga cewa hadisin da ya zo da wannan lafazin da ya zo lafazi ne wanda yake na kuskure haka na ibn hajar shi kansa kamar da ke cikin fathul bari sha uku ɗari hudu da talatin da shida a ciki shi ma abin da ya kara tabbatarwa kenan har yake ishara zuwa ga sha ibnul qayyim shi ma ya tabbatar da wannan cewa cewa ibnul ya tabbatar da wannan cewa Allah subhanahu wataala ya halitta wa jahannama iblis ne da mutanensa na babiyansa Allah ya ce zai cika wutar jahannama ne a da iblis an ta wani taba aka eh, ne eh, ayat da ta wata ala yayi alkawarin cika jahannama ne da iblis da wanda ya bi shi saboda kaga babu maganar a kawo sababbin halitta na daban to ibn qayyim yayi wannan magana a cikin eh, littafinsa da muka ambata hadil Arwa, akwai a cikin mujalladi na farko shafi na 801 sannan wasu daga cikin malamai da yawa sun nuna haka kamar sifto ibn al-ajami a cikin littafinsa at-talqih li fahmi qari' sahih abinda zai tabbatar da kuskuren wannan shine kamar yadda ibn qayyim yake cewa Allah subhanahu wataala la yu'azzibu ahadan illa man qamat alayhi hujjatuhu ba wanda Allah yake yi wa azaba sai wanda hujjarsa ta tsaya a kansa sai bayan ya aiko da annabawa sun yi wa mutum wa'azi ya gare sannan a yi masa azaba amma a yi halittu sababbi ba su ji ba su gani ba kai a watsa su jahannama wannan alkur'ani bai nuna wannan ba Allah ce kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن illa إلا في ضلال مبين saboda haka kaga ashe kowace al'umma da ake jefawa cikin jahannama mala'iku 'yan masu gadin jahannama za su ce alam ya cikum nazir mai gargadi bai zo muku ba ya aka yi muka sami muka zan ku jahannama su ce bala'i ya zo mana saboda haka kaga ashe babu wanda za a azabta sai an aiko masa wa kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula duka waɗanda suka ruwaito hadisin daga Abu Huraira sun rawaito shi da lafazin da shi ne daidai cewa ita aljanna ita ce ake wasa babban halitta ba jahannama ba shu'aib ibn abi hamza ya rawaito hadisin warqa ibn amr ibn umar ya rawaito hadisin sufyan ibn uyayna hakanan ibn abi zinad duk sun rawaito shi daga abi zinad an al an abi huraira sabanin ruwayar salih ibn kaysan hakanan waɗanda suka rawaito shi har ila yau daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wayar ruwayar Abu Sa'id al-Khudri da sauran waɗanda suka rawaito hadisin duka ba su rawaito shi da wannan lafazin ba saboda haka wannan lafazin kuskure ne a cikin hadisin zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yad'a hatta yad'a rabbul izzati qadamahu to wannan lafazin qadam akwai tawili da wasu suke masa cewa ba diddige ko kuma rishin kafa ba diddige ake nufin kafa don suna cewa waɗannan sifofi ne na na halitta Allah kuma ba a sifanta shi da wata sifa ta halittarsa a sifanta shi da diddige ko a sifanta shi da kafa wannan sifa ce ta makhluk don haka bai halatta a jingina wa ubangiji irin wannan sifofin ba <coughs> to duk waɗanda ma suke faɗar haka sun yadda cewa mazabata sahabbai da tabi'ai babu wanda aka samu ya yi tawilin wannan wannan lafazin yadda suka gan shi haka suka ruwaito shi haka suka faɗe shi ba wanda ya canza cewa alkadam a nan ba haka ake nufi ba akwai ruwayar rijil akwai ruwayar alkadam wasu sun ce ma rijil din wai wani ne wai su masu ruwaya ne suka yi kuskure dan sun fahimci kadam kamar rijil din ake nufi wannan duka rashin ilimi ne na hadisi yasa masu faɗar haka suka faɗa kamar ibnu faurak kamar ibnu jauzi a cikin kashful mushkil mushkil sahihaini ya faɗi wannan to don haka sun yarda cewa magabata ba su yi tawilin wannan lafazin ba haka yadda Allah ya faɗe shi annabi ya faɗe shi haka suka bar shi to sai dai suna ganin a babu laifi su su yi tawilin su taimaka wa shi lafazin yadda ba za a yi masa mummunar fahimta ba a yadda suke faɗa don haka sai kuma aka samu ra'ayuka da yawa wajen fassara kadama hudun sai aka saka kasa tabbata akan ra'ayi ɗaya to idan kun ce ba wannan ake nufi ba to me ake nufi to nan ne kuma sai kowa ya rika kawo fassarar da shi yake ganin ita ake nufi wasu suka ce ana nufin wasu mutane ne da daman can ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta cewa yan wuta ne saboda munana ayyukan sun cancanta shiga wuta to su ne aka ɗauko aka zuba a cikinta <coughs> wato qaumun taqaddama alaihim annahum min ashabin nar qadam ana nufin taqaddama alaihim anna lahum qadama sidqin to wannan sannan qadama qadama kadhib saboda ka su ne aka dauka aka zuba a wuta alqadi iyad a cikin ikmalul mu'lim yana karfafa wannan wannan tawilin cikin imalul mu'lim na mujalladi na 8 371 wasu ka ce a'a wata halitta ce da ubangiji zai yi ta wannan halittar ita ce za ta sa diddigen nata a cikin wuta wato sai zama qadamahu zamirin yana kuma ilal makhluq ay qadamal makhluq maimakon ya zama hatta ya za'a rabbul izzati qadamahu a yadda lafazin yake hatta ya za'a rabbul izzati qadamahu ko hatta ya za'ul jabbaru qadamahu sai suka ce qadamahu ay qadamul makhluqi saboda ka kara wani lafazi cewa wannan al shine kuma zamiri yake koma wajensa wasu suka ce a'a qadamahu ana nufin wani halitta ce Allah zai yi sunanta al to kuma sai ubangiji ya danganta wa kadam din kansa ya ce annabi ya ce har sai ya jefa kadam dinsa kadam dinsa wai wata halitta ce sunan shi kadam wasu suka ce kadamahu ana nufin na ƙarshen yan wuta sai an sa na ƙarshen yan wuta shi kenan sai ka ce qad qad qad kadamahu ay al-akhir wai saboda shine al-kadam shine ƙarshen ai a jikin gabobinka shine can ƙarshe sauraka kadamahu ana nufin cikin yan wutan na can karshe sai an kawo mutumin karshe na cikin yan wuta shike na sai ya cika wasu suka ce a'a kadamahu ana nufin wurin da aka saba wa Allah ibn hibban a cikin sahih sahih dinsa cikin sahih ibn hibban shi ta tarihin da yawa hadisin gina jaladi na ɗan shafi 502 yake cewa abinda ake nufi Allah subhanahu wata'ala in ya zo zuba 'yan wuta zai zuba su da wurarensu da ayyukansu da komai nasu za a hada duk a watsa wuta to wuta tana halmin mazid to sai an ɗauko wuri na ƙarshe shi ne ƙadama hudun a wuri na ƙarshe to an zuba a cikinta shi kenan sai ta ce sai ta ce ƙasƙas ta ya ishe ta ya ishe ta to wasu ma suka ce ƙadama hudun ana nufin kadamu iblis kafar iblis kafar iblis iblis yana can kasa ina ma <laughs> iblis ai su ne farko su ne farko wanda za su wuce gaba yau za a jira kowa ya gama shiga ana halibin mazi zai halibin ba shi ne na ƙarshe a ko fir'auna cewa Allah ya kudubu qawmuhu al qiyamati fa awradahum an-nar ko fir'auna shi zai wuto gaba to iblis na gaba da shi to fir'auna ba ya zama a gaba iblis kuma ya zama karshe? <laughs> to shi yasa ibn hajar shi kansa da ya kawo wanda ya ce kai wanda abu ya yi wannan tawili bai yi ba <laughs> wani kuma ya ce abin nan arrijil da aka zo ana nufin jama'a an sai arrijilahu ana nufin jama'a saboda akwai hadisin da yace ce min jarat an jama'atun min jarat to amma ya manta ce aka yi eh ce jama'a ta huke nan ko kuma to wannan duka tawilu ne marar ma'ana dan dai a ɗauki hadisin daga zahirinsa wanda mu a aqidar mu ta sunna cewa duka sifar da Allah ya sifanta kansa da ita manzon sai sifanta shi da ita to ana barin ta a yadda take a gudanar da ita a bisa faɗar Allah subhanahu wataala laysa ta mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da yake tamkarsa bai kamata ka hararo irin diddigen ka ba ko irin diddigen wani abu ka ce ko irin sani ana tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala sifofinsa ne bi ghairi ta'tilin wala tamthilin wala tahrifin wala tasrif ba tare da canzawa ba ba tare da kwatantawa ba ba tare da ambatar kaifiya ba ana tabbatar da su ne yadda suka zo ba kuma a kore su saboda mai an tuba alamu abillah kun fi Allah sani ne ba ku fi Allah ta nemi to ya sifanta kansa da abu kuma ku ce ba haka ake nufi ba haka ku dai kawo tashbihi a ku tashbihin da kuke sawa a ku shi yake sa ku yi tawili sai da kuka kara kawo kwatanta wata sifar ubangiji da taku da ta wani mahalinci shi yasa sai kuka yi tawilin ta amma da ba ku yi tashbihi ba to ba za ku buƙaci yin tawili ba ibnu taymiya a cikin ah, littafinsa ko ce a cikin littafin muktasar fatawar misriya an kawo fuskoki wajen guda biyar da ibn taymiya ya yi ragin wannan tawilance tawilance da suke yi yake cewa sun faɗi tawili iri-iri wasu suka ce za a sa mutanen da ya riga aka riga aka gabatar cewa daman can 'yan wuta ne har wasu suka ce rijilahu ana nufin rijilun min jarad kamar yadda ake rijilun min jarad wato jama'atuhu ya ce to fuskuren su anan na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama cewa hatta ya da'a har ya sa bai ce hatta yulqa ba ba ta sai an jefa ba waɗanda da suke faɗa ai jefa su za a yi cikin wuta jefa su za a yi cikin wuta wala ba annabi ba haka ya faɗa bai ya za'u ya ce sanyawa ɗorawa sannan kuma bai ce abin nan sannan kamar ce la ya zalu yulqa fiha hatta ya za'a kaga akwai ilka, akwai jefawa akwai kuma sanyawa jefawa ne waɗanda ake jefa a cikin wuta saura kaga ya a ba ne jefawa ba yace abu na biyu faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam yace qadamahu qadamahu anan ba za a fahimci wani abu ba illa kadamahu babu wata fahimta da za a ma wannan da take sabanin haka ibnan kalma ce sananniya a larabci akai izafarta zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka sai ta zama sifarsa sifatu zat sannan abu na uku yace su waɗannan da za aka bari a baya wanda su ne za a sa da farko kamar yadda kuke cewa wata jama'a ce daga baya za a zo a zuba to yake cewa in ya zanto su ne ƙananan waɗanda za a azabtar to me yasa za su ci cewa ta ƙoshi ai kamata a ce ta ƙoshi da manya ba ta ƙoshi da ƙanana ba <coughs> ƙananan su ƙosar da ita manyan ba su suka ƙosar da ita ba in kuma manyan ne kuke nufin za a sa kamar da su ce iblis to ai su waɗannan suna cikin darkin asfali minan nan su suna can ƙasa suna kaga su ake fara zuwa ma sauran duk za su biyo baya ne kaga ba maganar a zo a ce su ne na ƙarshe ba ya ce abu na hudu kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ce fayan zawi ba zuwa ila ba sashen sai ya haɗu da sashi ya ce dalilin ala annahu yanzammu ala fiha za ta haɗe da waɗanda suke cikinta za ta matse da waɗanda suke cikinta har ya zanto babu inda za a iya jefa wani shine za ta ce kat kat ba magana ce ta cewa za a sauko wani a sa ba sannan ce na biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazal yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada'a fiha qadamahu ba za ta gushe ba tana cewa hal min mazid akwai ƙari akwai ƙari har sai ya sa diddigan sa a ciki yace to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya sanya diddigan shine gaya shine karshe wanda daga karshe daga nan jefawar za ta dakata za a yi ta jefawa la ya zalu yulqa hatta ya a qadamahu kaga jefawa za ta kare daga lokacin da ya abin to kaga ce kuma an zo an kara zuba wasu a cikinta. kaga kamar ya zanto gayar anan ba ta yi amfani ba to wannan sune fuskoki da ibn taymiya ya faɗa a cikin muktasar kamar da yake cikin muktasar fatawar misriya shafi na shida da bakwai a cikin wani littafi saboda haka wannan sifa sifa ce daga cikin sifatun zat kamar da Allah ya sifanta kansa da ido ya sifanta kansa da hannu ya sifanta kansa da sifofi irin waɗannan muna tabbatar da su kamar yadda suka zo a cikin nassin alkur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da kwatanta ta da sifar wani mahaluki ba kuma wannan ita ce akida ta duka magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su lokaci ya za mu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu gada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi